A yayin da aka shiga hada-hadar siyasar babban zaben shekara ta 2019 a Najeriya, hukumomi da ma masu riƙe da mukaman siyasar a jihar Niger sun dukufa wajen wayar da kan matasa illar shiga bangar siyasa. Bisa la'akari da yadda lamarin bangar siyasar ke ƙara ta'azzara a nan jihar Niger. A kan haka ne ma ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ya shirya wani taron bita a kan mahimmancin sanin al'adun jama'a da kuma ɗorewar zaman lafiya a Kwantagora. Alhaji Abdullahi Baba'ara shi ne ya wakilci Sanata a wajen taron bitar. ya ce a yanzu lokaci ya yi da matasan ya kamata su yi wa kansu karatun ta natsu. Matasa su ne ainihin injin na, motar siyasa. So dole ne ko su, falka daga bacci, su hanga, su hango, su kuma san abin da ya dace da ya kamata da ya kamance su karan kansu da ya kamata su yi. kada su kuskura ko da wasa su bari wani ya amfani da su. Ma'ana a zo a zuga su a ce maybe su je su cimma wannan mutunci ko su yi wannan zanga-zanga ko su yi wannan zon duk wannan bai kawo ci gaba. Alhaji Tanko Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin addinai da ya gabatar da jawabi a wajen wannan taro ga abin da yake cewa. Wannan taron muhimmancinta a wannan lokacin na ɗaya kaga muna cikin muna raya cikin wani ne da yake matasan mu ba su da aiki sai fitina. Gashi ana tunkaran zaɓuɓɓuka sun yi kusa to kuma da sau da yawa matasan gane ake amfani da su gurin ɓanna insha Allah. al'ada da batun zaman lafiya. Al'ada rayuwa ce ita ce hanya na rayuwar al'umma. Wasu daga cikin mahalarta taron dai sun bayyana jin daɗin su. Sunana abokan Dan Usmanu Angon Nasara gora. Sanin ka ne cewa yanzu matasanmu an shiga rudu. Za ga cewa mutum yana ya mai da kanshi dan daban siyasa ko dan iskan siyasa wanda yake idan ya yi tunani wannan abin daga wani yake ko shugaban kasa ko sanata ko rai wata ran shi in ya tsakan shi yana ya zama wannan matsayin. Sunana Ahmed Rufai Ara. Eh an ba an muna hisani. Kowannen mu an ba shi dubu hamsin. To dubu hamsin nan duk kowanne ya je dan buɗe dan kasuwanci ko ya yake ai eh, an ci gaba gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta zuba idanu ga masu karya doka domin ta da fitina ba in ji mataimakin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Ketso domin sufa gobe ma za su zama shugaba in ai masu ba za su ji daɗi ba in wani abu na kake so akwai hanyoyi wanda za a bi ka samu abin da kake so domin gwamnati jihar Niger ba zai yadda ba mun mun ba mun ga masu eh, jami'an tsaro duk wanda ya sa ya taka doka to security agency ana nan ana harare su mustapha nasiru batsari mura amurka daga mina a najeriya